رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ya ubangiji na ka sani in zama mai tsayar da sallah a kan cikakkiyar siffa kuma ka sanya zurriya ta cikin masu tsayar da ita ya ubangiji na ka amsa addu'a ta ka sanya ta ta zama karɓaɓɓiya a gare ka